الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باك أن من العلي مرحبا لساك سادوا أولي نشابير a cikin watan ramadana mai albarka hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1438 wanda ya daidai da goma kutar goma ga watan shida haihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2017 a wannan masallaci na karan da ke ungo turu a nan jihar kano domin mu ci gaba da karanto littafin allah subhanahu wa ta'ala da tarjama shi zuwa ga harshen hausa da kokarin yin bayani gwargwadon iko Allah ka fahimtar da mu a jiya kafin mu rufe karatu an yi tambaya akan kafi ganin mahimmancin tambayar yasa na ce mu bari yau sai mu karya da ita sai kuma mu dora mai tambayar ya ce menene ya kamata mai kafi ya ringa yi ko me ya kamata mai i'tikafi kafi karya yi kalmar kafi. i'takafa ya'takifu i'tikafan idan ce akafa wato ya nace wani abu ko wani guri ya liƙe ya zauna ya nace shi yasa annabi ibrahim ya cewa wal qad atina ibrahim rushdahu min qablu kunna bi alimin in ja Allah idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun wani nan kuma wani gumaka ne kuka cewa kuka liƙe musu ko da yaushe kuna tare da su e wa bai baiti li ta'ifina wal akifina ko wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti li ta'ifina wal akifina wa tsahir bai baiti li ta'ifina wal qa'imina ne da haka dai mai kalmar itikafi take nufi asali a yaren larabci ta nufin nacewa liƙewa a wani guri rashin barinsa to a gurin malaman addinin musulunci ba mai yake nufi da itikafi malamai suna cewa luzumi masjidin li ta'ati Allah ta'ala ko luzumul masjidi li ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala fihi mutum ya lazimci masallaci wato ya nace ya liƙe a cikin masallaci ba don komai ba sai yi wa Allah subhanahu ta'ala biyayya da bauta inda aka ce lizu masjidin aka yana nuna cewa me ba a i'tikafi a inda ba masallaci ba ba za ka yi i'tikafi a gidanka ba ko rumfar kasuwarka ko wata makaranta ko dai wani irin gune ko shagon mutum ba zai iya kafi a nan ba dole sai an sami masallaci to shi masallacin wani iri masallacin maka da na madina da na kudus ko kuma masallatan juma'a ko kuma masallatan kamsu salawat irin wannan da muke ciki ha na'am masallatan juma'a to me sauran masallatan fa me yasa ka cire su na'am ba a sallar juma'a ne ko ba a sallar kwata-kwata kuma ba a sallar juma'a wato ya ce shi masallatan juma'a za a yi me yasa dalilinsa shine idan ba a masallacin juma'a kake tukafi ba to in ranar juma'a ta sai ka sai ka fita kuma shi tukafi an ce liƙewa na cewa a masallaci in ka fita kaga ka fita daga cikin masallacin aha akwai wani ra'ayin banda wannan masalatan na kamar salawatu kenan babu gafi a cikin su amfabar da kyau eh gaskiya ne ita ya danganta da kwanakin idan da aka yi sati mafa mutum zai yi gafi na wuni daya ko kwana biyu kuma ya faro daga asabar ko ma kwana biyar zai yi kaga ya faro daga asabar zai yi tikafin sahiyya ba ta juma'a ba ta yi ba aha wannan kuma baka ce masa mai almuhim dai shi kafi a masallaci ake yin sa in dai guri ya amsa sunansa masallaci kuma ana yin jam'i na kamsu salawat a ciki ya halatta a ayi itikafi a ciki to idan juma'a ta tsarga kamar yadda malai yake bayani ya za kaga kenan in juma'a ta kullo masallacin da kake ciki ba a yin sallar juma'a a ciki za ka fita kenan ko ba za ka fita ba idan ka zauna itikafi mustahabbi ne ko wajibi mustahabbi shi kuma sallar juma'a fa kaga ka bar wajibi akan mustahabbi kuma Allah ya faɗa hadisi kudusi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi mala ibn usaimin dai ba sun ke mashiga shiga cikin sabanin malamai ba mala ibn usaimin yace ya halatta kai sallah a masallacin kai tukafi a masallacin unguwa ko da ko juma'a za ta gilma in ta zo sai ka fita ai wannan uzuri ne na shari'a da nana shi radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina itikafi kana yudini ilayya ra'suhu fa urajjilu yana kusanto min da kansa shi yana cikin masallaci kuma tun da gidajen matansa suna jikin masallaci ne to sai ya zira kansa cikin gida ita kuma rana aisha tana cikin gida sai ta taje masa kanta gyara masa take cewa baya fita daga masallaci sai da wani uzuri na yan adamtaka a wani hadisi na take cewa min as-sunnati al-mu'takifi alla min as-sunnati al-mu'takifi alla ya'uda maridan janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wala يخرج لحاجة إلا illa lima بد منه minhu tace yana cikin tsarin sunna akan mai itikafi shine mai ba zai dubo mara lafiya ba mai itikafi ba zai ba ba zai dubo mara lafiya ba ba zai fita je dubo mara lafiya ba saboda me dubo mara lafiya fardu kifaya ne ko kuma shi wannan ya zama busy da aikin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ko da aiki na alkhairi ne ko kamar dubo mara lafiya wato aikin da yake ciki ya tsara a ciki ya fi masa nana aisha takan shiga gida tana iya kafi akwai mara lafiya a gidan sai ta tambaya ce ya jikin wani kuwa alhalin cikin gidan ta shiga ta karasa ɗakin ai ba zai wahala ba amma sai ta ce ya jikin wani haka shi ma mai itikafi ba zai je rakiyar gawa ba duk da girman ladan da yake cikin wayannan ko ya gani man shaidar ta yi sallan alaiha falahu kiraƙun wa man shaidar ta turfan falahu kiraƙun qila wa mal qiratan qala mithlu al azimai duk wannan girman ladan amma mai itikafi ba zai ba sai dai idan sallar gawar ta zama ko yin yiwa gawar sutura ya zama fardu ainin a kansa gawa ta rasu kaga ai dole yi mata sutura ai fardu kifaya ne ko idan an samu masu ita in kuma aka rasa fa masu itikafi za su zauna suna itikafi ne kuma ga fardu kifaya ce yanzu babu mai shi ya zama fardu ainin a kansu kenan ko ga dole za su fito su zai su yi wannan amma an samu masu yi shi ba zai je ba sai take cewa mai itikafi ba zai taba jikin mace ba ba zai kuma rungume ta ba ice ta ce kuma ba zai fita da ko da wani irin dalili ba shine wala ya khuruja li hadatin ba wata bukata zai sami itikafi ya fita illa lima la budda minhu sai abinda babu makawa dole sai an yi abinda ba makawa dole sai an fita ɗayan biyu ne ko dai matsala ta addini ko matsala ta yan adamtaka ko masallacin da suke ciki wata babu toilet kuma shi matsuwa ta kama shi ga a wani lokacin zai iya fita matsala ce ta yin adamtaka wannan ko kuma ya kwanta sai janaba ta kama shi daga shi ma ba zai zauna ba dole zai je kawar da wannan ko a wannan matsala ce ta addini to shine malam ibn usman yake cewa daga cikin matsala ta addini ko kana yi tukafi a masallacin ungo zaka iya fita ka je masallacin juma'a shi ma matsala ce ta ta addini ko ka dawo kana da wancan hukunci an gane wannan to dai ana yin itikafin a cikin masallaci kaga jin wannan magana zai rage mana kuncin da muke ciki a maganar itikafi yanzu masallacin da muke da suna na juma'a kusan ba sa kammala bukatar masu itikafi ko ka dade kana tura kana applying akan a karba ana rejected ko ba a ake cikewa ba wani ya cike ya tura ce bai cancanta ba wani yawa ya da masallacin unguwa ku ka zo shi kenan ba masha Allah ku zo ku gyara kana kusa da gida daidai gwargwado a samu kuma ladan da aka samu bismillah masha Allah almuhim to abubuwan da yake sharadi na inganta itikafi guda shida na farko mutum ya kasance musulmi na biyu ya kasance mai hankali na uku ya kasance mumayyizi mai ma'ana mumayyizi mai rarrabe abubuwa ba za a je da karamin yaro cikin masallaci ba wanda zai iya yin fitsari ko wani abu makamancin haka a cikin masallaci ko ka ta shi bai san bari ba bai san yi ba ko ko ita tsandara ihu kaga dole ba zai yi ba amma idan mu mumayyizi ne me yake nufi da mumayyiz mai hankali mai ganewa ya san kaza daidai ne kaza yana iya mayyazewa ya san ya san ai masa a kalle shi kallo na bari da kallo na ci gaba da yi ko duk wannan shi da mumayyizi sai na gaba shine niyya zaka iya zuwa ka wuna a masallaci amma kai ne ka ka huta kawai ka sha rana ka waye ka manta da maganar laran itikafi kawai sai ka zo ka a masallaci ka wani wuni guda ka tashi kai tafiyar ka ba za ka kira shi kai me ba itikafi saboda me innamal a'malu biniyar sai na gaba abu na biyar shine lalle mai itikafi sai ya zama ya tsarkaka daga dukkan abin da yake janyo wanka ya tsarkaka daga me da abin da yake janyo wanka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa duk sauran abubuwan ban yi mana hadisai da ayoyi ba saboda lokaci na san duk an harara hadisai da ayoyi a kansu amma ya tsarkaka daga duk abin da yake janyo a wanka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku masu imani lokacin ba haramta giya ba wasan giya ta bu step step ko eh daga cikin step na ta biyu na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ta cewa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana sai ya ce daga cikin ƴaƴan itatuwa na dabino da inabi kukan ciri sakaran wani abu mai wa rizqan hasanan da wani arziki mai kyau to fadin sakaran ba a ce mai kyau ba rizqan kuma sai aka ce hasanan to ko ba faɗa ba ana nufin wannan din da akwai question mark a kansa to daga sannan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar ya ayyuhu allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara wato ba ana shan giyar ba amma dai an hana in za ka yi sallah ya kasance kana cikin bayi daga an rage an rage wa shan giyar fadi ko duk wata kila tsakaninka da azhar da al'asar tsakanin ba yawa sai ga in ka sha wata kila la'asar za ta riske kana maye sai ka hakura la'asar zuwa magariba shi ma haka kin ba yawa magariba zuwa isha kin ba yawa wata kila sai dai ka sha tsakanin isha da kaga an an rage ma ka dan saba to haka dai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la salatu salata wa antum sukara daga baya kuma Allah subhanahu ta'ala ya zo ya saukar da haramcin giya gaba ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ba dai akan giya muke magana ba amma akan wannan ayar malamai suka ce to tunda dai haka ne Allah ya ce hatta ta'lamu ma ta kuluna har sai kun san abin da kuke cewa me maye bai san me yake cewa ba to hukuncin me maye hukuncin wanda yana ya zo sallah kuma bacci yana daukar sa shi dai ma duk hukunci ɗaya ne shi ma bai san me yake faɗa ba kamata ya bar sallar tukunna in ya zawo cikin hayyacinsa ya bacci wadda ta ce ya samu abin da yake shi haka in ita ma yunwa tana daukar ka sosai eh za ka zo kana karatun kana tunanin abinci kana haɗe yawo musamman ga abincin na aje manzo Allah ce ka bar abincin ka je gurin sallah almuhim dai wanda yake cikin maye ba zai shiga masallaci ba ko ba zai sallah ba Allah ya ce to wala junuban haka shi ma mai janaba ba zai sallah ba kuma ba zai shiga masallaci ba illa abiri sabilin sai dan kawai wucewa zai ba zama zai ba shi kuma itikafi me ake yi zama ko rashewa ake a masallaci shi kuma wannan illa abiri sabilin sai mai tsallakawa dan tafarki mai wucewa kawai hatta ta tasirwa sai kun yi wanka to malamai suka kiyasi suka ce to in dai haka ne mai janaba ba zai ba to da abin da mai janaba ba zai ba mai haila ma ba za ta yi ba mai nifasi ma ba za ta ba duk dai abin da ke yi wanka to wannan ba zai zauna a masallaci ba abu na gaba da mun faɗa sharadi na shida shine ya kasance a cikin masallaci idan ga masallacin akwai masallacin da masallaci ne muna da musalla muna da masjid ko muna da jami'a ko me musalla shine inda ake sallah amma ba shi da hukuncin masallaci babban abin da ya rawa musalla da masallaci shine akan samu a sallolin a musalla amma ba du gaba ɗaya ba na farko kenan abu na biyu kuma shi musalla bambanci da masallaci musalla kawai wani guri ne ake sallah wataƙila da mai gurin bai hana ba ko bai ce ai ba watakila ma ya ba da dama amma ko bai ce ya bar wannan gurin a matsayin masallaci ba ko shi kuma masallaci daman gurin an yi sadaka safi sabilillah an gane masallaci gurin na Allah ne subhanahu wata'ala an kaware a gidan ka ce daman kaware wani ya fita daga cikin mulkin ko an bar shi ne saboda ai sallah an gane bambancin musalla da masallaci to naka musalla ba shi da hukuncin masallaci a kore yaushe ina jin akwai nan mu wuce bayanin cewa a masallaci ba a yin cigiya ba a siye da siyarwa ba a kaza ba a kaza to a musalla kaga zaka iya wannan tunda wani lokacin musalla din ma ai bangare ne na gurin kasuwanci to jami'a kuma shine inda ake yin hasalar juma'a to ba a yin sallah ba a yin i'tikafi a musalla sai dai a masallaci ko da kuwa mai itikafin nan mace ce ka kaga mace ita dama ai ba wajibi bane ta zo sallar jam'i ko ba wajibi bane ta zo sallar jam'i amma ko da mace ce ba za ta yi i'tikafi ba sai a masallaci saboda me Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kaga yace aakifuna kuna masu i'tikafi fil masajid a cikin masallatai ake i'tikafi ba a musallawa ba kuma masallacin ka cikin gidanka ba ko kan mutum zai ce ai manzo ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa a aba irin wannan ana bin masallaci da ma'anan khas masallacin irin wannan mai gini wayannan a takaice sune sharaɗai guda shida da in mutum ya cika su to i'tikafin sa ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kasance kamar ne sai da tana aisha ta rawaito yake take cewa kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah ya kasance yana yin itikafi na goman karshe ta ramadan har Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa ta ce thumma i'takafa nisa'uhu min ba'dihi sanan bayan nan matansa ma suka ci gaba da yin itikafi bayan rasuwarsa malamai suka ce a wannan hadisi yana nuna me shi itikafi mace za ta iya yi tare da mijinta kamar yadda matan manzana suka yi lokacin da yake da rai kuma za ta iya yi ko da ita kada ce ba tare da mijinta ba dai akwai gurin da ake warewa na mata a ga wannan hukunci muka dauka anan i'tikafi hikimar sa shine mai neman lailatul qadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi i'tikafi a goma farko yayi a tsakiya har da karshe aka tabbatar masa lailatul qadri tana goma nan ta karshe to shi yasa yake tarewa a goman karshe a masallaci 24 hours da zaman Allah subhanahu wa ta'ala da alaka da sauransu da ayyanki yanke kaga yanzu a farkon azumi ai kakan kana da alaka da masallaci sosai fiye da lokacin da ba azumi ba ko amma kuma wannan alaka ba 24 hours ba ce kana da alaka da qur'ani kana da alaka da qiyamul layli amma wani lokacin ka raba qiyamul layli wani lokacin ka raba iyali wani lokacin ka raba wasu kila yan karanta karantan jaridun ka da yan labaran ka to amma idan goma karshe ta zo nana Aisha radiyallahu anha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan dakal ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa yaqad ahlahu tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma karshe ta Ramadan ta shigo masa shadda mi'zarahu sai dage ya zage dantse al-mi'zar gurin da ake daure al-izar an san al-izar zani ko to an ce shadda mi'zarahu sai tamke zaninsa wato ya jada mara kenan ko eh malamai suka ce kinaya ce guda biyu na farko yana nuna jajircewa in ka jada mara me yake nufi zaka dage akan wani al'amari ko tunda yanzu maka ce koko kowa zai aka ga sai an jada mara me yasa ake jin mara in za ko kowa wando wando bai dauru ba ko zani bai dauru ba ai nan da nan zai sunce sai ga ana koko ba a ta 100 bisa 100 ana yi ana rike izar to amma idan ka zage shi ya ɗauri ya kacan kaga sai ka mai da hankali akan ko kawarka wannan misali ne malamai suke to idan aka ce kai shaddam izarahu kuma an ce an ɗaure wanda waga ana nufin an ƙaurace wa iyali kenan to abu biyun ake manzo Allah sallallahu idan goman karshe ta zo na Ramadan yana ƙaurace wa iyalinsa kuma sanin ya zage dantse a gurin ibada daman shi alaihi salatu wasalam ko da yaushe yana da ijtihadi gurin ibada idan ramadan ya zo yana ninninka ibadarsa akan koda yaushe idan kuma goman karshe ta zo yana yin ibada da baya yin irinta a kowace kowane lokaci sai wannan goman karshen shi sai mai da 24 hours na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi sai ta ce shadda mi izarahu wa qada ahlahu kuma ya tashi iyalinsa a wani lokacin ba ma shi kadai ba yana tashin iyalinsa kowa ya san goman karshe ta zo kowa ya nemi wannan babban alkhairi da ake nasa da lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr ka san ko me Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr malamai masu tafsiri suka ce duk inda kaji Allah ya ce wa ma adraka to zai baka amsa a cikin Qur'ani din kuma ya ce wa ma yudrika to zai baka kaje kai ta tunani ba za a baka amsa ba duk ka dauke wa ma adraka ta gabanta an amsa ko wa ma sai amsa ta zo gaba wa ma sai amsa ta zo gaba wa ma adraka ma hiya aha sai amsa ta zo gaba amma din da ka ce wa ma yudrika shuru zai ma ka je kai ta tunani to Allah anan da ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr me ka sani wa ya sanar da kai me lailatul qadr sai ce lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr nan dare ne guda ɗaya rak amma ba yana daidai da kwana dubu ba ko sati dubu ko wata dubu ba daidai yake da wata dubu ba Allah ce khairun ya fi alkhairi min alfi shahar fiye da dare dubu da wata dubu kai masu kididdiga suka ce wata dubu yana alfin shekara 83 da wasu watanni a ce ka dashe da lalatun qadr kana ibada kamar ka shekara 83 ne da yan wasu watanni malamai masu sharhi suka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkashi wannan al'umma da lalatun qadr ne saboda karancin shekarun mu ko ka ga annabi nuhu a cikin wazinsa kawai ta fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadahum tufan idan a wa'azi kawai an shekara dubu ba hamsin wa'azi ba kawai bayan tufanin fa kafin kuma bai fara wa'azin fa kaga muna musu tuna wasa bauna ai wannan bai fi jariri ba a gurinsu wanda zai shekara dubu dan shekara hamsin sittin an yi dan jari ba a cikinsu dan yaya ka mai dan gada da to shi sa Allah subhanahu wataala sai albarkacin rayuwar mu da irin su lailatul qadri shine yanzu a kaddara ce duk shekara sai ka dace da lailatul qadri ta shekara goma ya kake gani shekara nawa kenan wannan ɗari hudu ko idan ce ka shekara ashirin fa duk shekara sai ka dace da lailatul qadri ta shekara ɗari takwas ba ko ba daidai da shekara ɗari takwas ba khairun min alfi shahar to shi sa wannan gagarumin alkhairi ne manzo Allah ce man hurima khaira khaira khairuha faqad hurim wanda aka haramta samun khairaha alkhairin da ta to wannan shi ya zama wanda ya asara babba ya zama haramtacce abin haramtawa to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi iyalinsa kai ya kamata ka tashi iyalinka shi sa masu dabara tun farkon Ramadan ba sa bacci gaba daya wani malam ya ce wanda ya fi wannan dabara kuma shi wanda ke zaya shekarar gaba daya a shekarar gaba daya kullum sai ya yi kiyamun laili na ce kiyamun laili fa sai wasu ka tsaya ka yi raka goma sha ɗaya ba ko sha uku ko tara ko bakwai ko biyar a ko da wuturi Allah ya sa ka yi raka uku kai ko ka sallah ta kama ka kai raka ɗaya shi ma ka shiga cikin wanda suka abin nan ko ka samu sallar ka ta isha a jam'i ka samu sallar asuba a jam'i manzo ana ce man sallal isha fi jama'a fa ka'annama qama nisfal layl wa man sallal fajr fi jama'a fa kana qama layla kullahu in ka samu sallar isha adami ka samu sallar asuba adami kuma kai wuturi ai kamar kai sallar dare ne gaba daya shadda mi izarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu kuma sai raya daransa alayhi salatu wasalam duk a ramadan yana raya dare amma wani raya dare na musamman a wannan ake qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila qur'ani ya shan tartili a wannan lokacin a gurguje kan mutum ya lokacin gashi rabin lokaci ya tafi a wannan bayanin sai menene yake karya i'tikafi mun ce i'tikafi shine lazimta masallaci domin da'a ga Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana i'tikafin sa ne a goman karshe dan neman lailatul qadr to me yake kare i'tikafi malamin sai abu uku ne yake kare i'tikafi na farko fita daga cikin masallaci na farko me fitowa daga cikin masallaci tun ce lazimtar masallaci shine itikafi to idan ka fita daga cikin masallacin kaga ai itikafin ya kare kenan in dai ba da uzurin da muka bayyana ba ko uzuri na shari'a ko uzuri na yan adamtaka amma babu laifi idan mutum wani ya kawo masa ziyara ko iyali ta kawo masa ziyara ya kashi har bakin masallaci babu laifi in kafarka ko kanka ko wani bangare na jikinka ya fita daga masallaci amma dai gangar jikin tana cikin masallaci shi kuma ina muka samu wannan manzo Allah ya kanzura kansa a taje masa kai ko eh, idan kanka ka kama bakin masallaci ka miƙe kafa kafar ta buce daga cikin masallaci amma jikin yana masallaci duk wannan babu laifi ina ne ka fita daga itikafi ka fita daga cikin masallaci babu dalili babu sidi babu sadada to na ga itikafi ya ƙara kenan tunda lazimtar masallaci shine itikafin amma inda uzuri kamar babu mai kawo maka abinci kuma kana buƙatar abincin kamar kayan ka watakila sun samu najasta ko bayan da za a sai ka koma gida ne ba wanda zai iya kama to duk wannan babu laifi in ji malamai ko kuma sallar juma'a kamar yadda muka faɗa in kana masallacin in kana itikafi a masalaci na kamar salawat abu na biyu shine me yin jima'i mutum ya yi jima'i da gangan yana itikafi to wannan shi ma itikafin sa ya karye saboda Allah ce wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masajid kar ku kusance su lokacin da kuke itikafi a cikin masallatai abin da ake nufi da tubashiruhunna ta ku yi jima'i da su anan malamai sun ce kuma duk da aka tunda kalmar tana daukar ma'ana biyu runguma da kuma yin jima'i ko asalin kalmar tana nufin runguma Qur'ani yakan saka ya sosai ko ce aula mastumun nisa ko ko shafi mata ana ana nufin me in ka shafa jikin mata ka shi kenan Allah ta kare ana nufin idan aka samu saduwa da su to haka yakan yi kinaya ko da mulamasa ko da mubashara to duk da haka kalmar ma a kalmar mubashara tana tana nufin runguma shi ma runguma malamai sun kar a yi ana cikin me itikafi sai abu na gaba da yake kar itikafi shine ridda idan mutum ya yi ridda to ba ma itikafi ba dukkan ayyukansa sun rushe la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa takuna min al-khasirin a gurguje sai menene ba a so mai itikafi yayi da an ce mai itikafi asali me ya kai shi masallaci ya liƙe neman yarda Allah subhanahu wataala da neman dacewa da lailatul qadr to idan ka je yi da me yasa baka zaman ka a gida ba saboda alaka da yawa ta mutane ka shiga tsakaninka wannan goman karshen falalar take da shi yana da yawa kimar da martaba take da shi yana da yawa a shekara kana da kwana 1 360 ko 350 da wani abu duk gaba ɗaya kana mu'amala da mutane duk gaba ɗaya lokacin sallah baya wuce awa ɗaya biyu uku ko a rana kana sallah biyar da awa uku ne da farallan da nafilon da komai ba ka yi ko da yaushe kana tare da jama'a ne wajen awa ashirin da wani abu to sai kake ganin wannan wannan awoyi wannan kwanan guda goma kawai barka ware suna Allah ne shi shi kadai idan ka je zaman kawai a masallaci ko da baka ce komai ba ibada ne wala zalu rajul fi salatin man tazara salat inda manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai gushe ba yana cikin sallah matkar dai sallah yake jira to idan ya kasance kana zaune a wannan masallacin abubuwan duk da yake ladabin masallaci yana kanka ko da ba lokacin itikafi ballantana kuma a lokacin itikafi to bai dace ba a ce za tsaya ana musu da kai ko ana jayayya ko ana hirar da bata dace ba balantana kuma a irin su gulma da sauransu kuma bai dace ba a ce ka kana kana itikafi amma gidajen rediyo kaf duk sai ka karaɗe su kuma lokacin ma ba ba za zaka sa ba kawai budewa zaka yi wasu na gefe ma suna karatu kana dauke musu hankali shi a masallaci ko kai karatun alkur'ani da karfi tare da cewa wasu na gurin haramun ne ba daidai bane me yasa saboda su ma bauta suke wa Allah subhanahu wataala za ga wani lokaci in kana karatu wani yana yi sai ringa dauke maka hankali sai ringa jin hankalin ka ya koma kan nasa ko to shi yasa ba kyau ko da ko sallah kuke na sha faɗa ko da sallah aka samu masbuki sallah ta wuce shi to ba daidai bane ba an yi an yi sallah magariba misali ana idarwa sai wasu suka rasa sallah sai sai ka ji gaba ɗaya masallaci an rude da hayaniya wannan ba daidai bane a kowa idan zaka yi jiharan ne to zaka yi daidai yadda zaka ji maza Allah wata ya fito ana sallah a masallaci ya ce kullukum yuraji rabbahu kowanne ko yana ganawa ne da ubangijinsa to kai ɗaya ya ɗaga murya yadda zai sa ɗayansa ta shuhushi a cikin hadisin abu dawud to balantana a kunna rediyo wajen kokarin jin labarai wani yana iya tikafin sa yana so ya mai da hankali gurin karatun alkur'ani ka kuma ka sa masa labarai wannan ba riba ne. yana da kyau sosai mutum ya lazumci karatun alkur'ani mai girma idan kamar misali daidai za ka saurari wani tafsiri ne ko wani wa'azi shi ma ya kasance kai kaɗai kake ji ko kuma kai da wanda yake da sha'awar ji ku kaɗai kuke jin abun wanda ko ba su sha'awar wannan ne da su wani abin suke so su yi na daban kuma su yi nasu ba daidai bane kuskure ne sosai ya kasance ana kawo abin da ya saba wa ma'anar itikafi cikin masallaci zai zama ka je neman lada kuma ka janyo kanka wani abu da bai dace musamman ka yi bisamin din wasu da suke yi itikafi to banda wannan ya halatta mutum ya bacci ba laifi da an yi hirar da bata ba za ta dauke hankali ba kuma ba mummuna ma'ana ce da ita ba babu laifi kuma dan ka karanta wani abu da ba wai qur'ani ba dan neman eh, fahimtar addini ko neman wata wayewa ta musamman ba laifi kai baccinka ba laifi ka iyamul laili ba laifi ka zauna kawai kana tunani akan malakutu samawati wal aro. wannan a takaice ina fatan na amsa tambayar da aka yi ajiya a guguje akwai tambaya a gabar itikafi kafin mu wuce lokacin fita manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana itikafi al-ashr al-awakhir min ramadan ina ce al-ashr al-awakhir min ramadan to daga wannan karshe na ramadan ya kare ga ashr sun kare ka gane tunda daman shi dare yana bin wunin da yake biyo shi ba wunin da ya wuce shi ba kaga da an ce an ga watan shawwal ramadan ya kare ko bai kare ba ra kare wani wunin ya fito zaka iya fitowa amma wasu malam sun ce an so ka zauna har sai bayan yi sallar asuba sai sai ka fito daga itikafi lokacin shiga kuma ba shi ma an so ranar daren ashirin daren ashirin kenan ko daren ashirin da ɗaya ka shiga cikin masallaci ya kwana in ya so bayan yi sallar asuba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai kuma ka shiga i'tikafin na kaka so manzo Allah shi bayan yi sallar asuba ne sannan ya shiga inda yake mu'takafahu wannan tambayar ta ka jawo mu dama idan masallacin da faɗi ba laifi don kai tanti ba zai janyo takurawa ba kamar yadda aka ringa a zamanin manzo Allah sallallahu wasallam ya kasance na kafa tanti matan sama suna kafa tanti a wutar ma yazo ya ga an kafa tantuna da yawa ce nan fa aka ce ai wance ce a kafa mata wance ma ce wance ma ce. da ɗaya ce a kafa saboda manzana zai yi kafi sai ɗaya ita ma sai abin ya zama kishi eh da ke ma kin ce a kafa miki ni ma a kafa min na da ya fito sai gansu su in ce wannan nagarta suke nema da shi eh, umarta duk a cire na'am tun eh, tunda muka ce i'tikafi za ka iya yin hirar da take ta bukata ko za iya yin hirar ta bukata ai za ka ajiye mutum ka ce wai ba zai motsa ba za a ce komai ba ai ba zai yi ba wani abin da yake so a faɗa mutane shine asalin manufar itikafin shine bauta ga Allah subhanahu wataala da yake kowace alaka ko sai ta bauta ga Allah subhanahu wataala to kaga waya ba zai yi a ce yanzu a yanayin da muke ciki a ce dan adam an kulle masa wayoyinsa ba ba zai yi ba wannan da haka mutum zai iya amsa waya sai dai sai dai ka gama za kuma arga yin free call da sauran irin call call ɗin nan da ake yi ba na samari ko in da aka ce zai wannan kwalakwalan na samari ya ga yi tukafin kuma ai an mutu daga cikin su an shiga wani abin da ma eh amma waya ne ta bukata za a bugo ma ko kai ka buga wani lokacin kai da kanka ke bukatar ka buga ka tuno da wani abu mai matukar muhimmanci da ake bukatar in ba da ban ka buga waya ba wata ila sai ka je wanne ya fi sauki a ciki da aka buga a jiya wakilci da aka amsa waya ba matsala sai dai in sun samu ne in kashe ita kabi kashe na ta kawai eh in kana bukatar kawai ba matsala amma ita data a karan kanta eh net ba in sun samu ne in kashe ita kabi kashe saboda wani shigul ɗinsa yana da yawa sana shi abu na kira lususul waqt sirraqul waqt abun da suke sace maka lokaci ka shiga da shawabar ka dan dudduba kan kace ko sai hankalinka ya gaba kaga wasu abubuwan ma musamman ka shiga facebook da sauransu wani ya postin din da bai dace ba irin wani abubuwan zaka sun ja maka hankali irin wani abubuwan ba su dace ba a masallaci a ce ana yin su amma buga waya musamman ta larura ba matsala sai dai me karka bar wayanka da yanda za ta ringa mutane ƙara a cikin masallaci ko tana yadda za karatu Qur'ani ma an ce ka daga murya balantana kuma ka bar waya a kunne ta ringa yawan mutane ƙara a cikin masallaci ko da kuwa alam kake so ka sa to ka sa alam ɗinka daidai yanda zai tashe ka kai kadai ba da zai takura wasu jama'a ba na'am ko tambaya kan itikafi ba matsala zai yi na kwana daya manzana sallallahu alaihi wasallam yana yin na kwana goma ne akwai lokacin da aka rawaito ya taɓa yin hannun kwana ashirin ma rai salatu wassalam amma ba mu tsaya mutum zai yi kafi na kwana ɗaya ko na wasu awoyi ma tun da ya tabbatar sai na umar radiyallahu anhu ke cewa maza Allah na yi bakancan cewa zan yi kafi tun a zamanin jahiliya na dare ɗaya mazala ce to shike a masallacin harami mazala ce ka cika bakancanka da ka kafi ba wajibi bane sai dai in kai ka wajabta wa kanka in ka sha alwashin cewa lallai ilalla za ka ta kafi wannan shekarar ka mai da shi nazar ba kan ta tuwa ya zama wajibi sai ka yake amma shi a karan kansa ba wajibi ba ne da haka mutum zai iya na wuni ɗaya ko na dare ɗaya ko na kwana ɗaya duk babu matsala shi na tambayoyin sun kare hmm. na? rana ne? Eh. ya ce ɗaya daga cikin dalilan da aka ce mun ce ɗaya daga cikin hikimomin gabi ko manzala yana neman lailatul ƙadar ne ya sa ya shiga goman farko goma ya karshe da goma goma ƙarshe. to in ka kwana ɗaya wa ya ce maka wani ranar lailatul ƙadar ce magana tana da kyau sai dai ka sani shi kansa kafin ibada ce mai zaman kanta an gane shi kansa itikafi zama a masallaci kawai generally ba shi ne itikafin ba ibada ce mai zaman kanta to amma ana yin sa a goman karshe saboda neman me lailatul qadri an gane to haka ba zai hana kai shi a wani koda da rana ne kuwa haka ba zai hana kai shi koda da rana bane wa alaikum assalam game da eh hmm. eh Eh. Eh. Eh. gaskiya ne a nan da yake cewa ka san ba kowa yake da karfin da zai zo ya ajiye kayan abinci 100 bisa 100 duk abin da ake bukata a gida kuma ya shiga yi tukafi kwana goma ko? ka gama kowa yake da wannan ba daman ko da abin da yake na wajibi ba shi kansa aikin haji da ka bada misali ba la cewa liman yasta ilai sabila ba wanda sai ya fita zai je ya nemo yaushe kuma zai ajiye gida ya zo ya shiga yi itikafi ko wa ina ma likulli mar'in ma nawa sai ce Allah ka gani so nake na yi itikafin kwana goma amma kuma ni sai na fita nake nemo wa sannan kai gida ka gani sai abin da ya samu sai abin da ya samu kuma Allah ya dubi ta zai iya bashi ladan kwana goma subhanahu wataala abin da ake nema dai shi ne mutum ya samu ya raya wa'annan diraren ala kalli ko raya diraren laylatul qadr ana tare da ita a cikin goma karshe goma karshe ma musamman mara mai mara odd number 21 da 3 da 5 da 7 da 9 an fi sare da su a wannan to kuma wannan mara din ma musamman ranar 27 saboda hadisai da maganganun manya-manyan sahabbai da yawa da suke nuna ranar 27 ta falala ta musamman ana ganin wasu ma kasashen sun dauka kawai ranar layatul qadr shine ranar 27 kasashen laraba da yawa zaka cewa ba sa kai akwai kasashen ma da ba a barin su su yi sallolin dare irin kasashen da suke da takura wannan a gurin aji zaka ba a barin su yi qiyamul layl sai ranar 27 kamar masa sun yi finalizing cewa ranar laitar kadar shi ranar bakwai mafi yawancinsu amma abin da ke mafi karfin hujja ita laitar kadar tana tashi ne daga wani daren zuwa wani daren za ta iya a wannan shekarar ranar da daya wata shekarar ranar da uku kuma za ta iya mu a nan Najeriya Allah ya sa a dace da ita ranar asirin da kaza wata shekarar kuma ta saba wa wannan shi ne abin da ya faru babu wata rana ta musamman sai dai an fi sa rai da odd number din mara kuma ana sa rai da musamman 27 din na'am ina sai mu bari magana ita gafiya ko mu shiga ga tafsiri koya bismillah aram a'udhu billahi minash shaytanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أحسنت فتح الله عليك بارك الله فيك Allah ya ce wa aqimu salata ku tsayi da sallah nan ce a tsayi da sallah wato a ringa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi ta kuma a ringa yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ko kamar ya ce sallu kama muni. shi kuma Allah ce inna salata kanat ala mu'mina kitaban tana da lokutan da Allah ya ce yi ta kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada example din yanda ake yin ta yace kamara aitumuni usalli kamar yanda kuka ina sallah to ya ani ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a'a wanda suka ganshin sun ɗauki hoton abin da duk ake yi a sallah kuma sun sajjala maka shi har ma manya-manyan malamai duk mafi yawancin malamanmu na ihu za ga littafin da karauka akwai babin sallah banda da ma sallah ake budewa ko magana tsarki da shirin me sallah ana gama tsarki sai a zo a maka bayanin farlan sallah mustahabbanta mandubanta makruhanta abubuwan da suke gyara ta da abubuwan da suke karya ta gaba ɗaya sai amma sanan wasu sun tafi masu zo sai maka ga siffar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah amma Sheikh Nasiruddin Albani alaihi rahmatullah ya maka littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wato yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah tun daga kace Allahu akbar har zuwa kace assalamu alaikum kamar kana ganin sa a gaban ka alaihi salatu wassalam har da ya ga littafin yayi tsaho ya koma ya samari din sa ya ga shi ma wannan dai an yi sa dalilai sai koma ya mai da su kai kaza kai kaza tsantsa kawai talkhisu sifatu salatin nabi ko kai wannan bai isa ba malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi sai ga wannan ai littafi ne ba kuma kowa iya larabci ba sai suka samu suka ringa yin sallar a bidiyo yanzu din mai sai ga sallar a bidiyo ko da turanci ko da hausa ko da manya-manyan yarukan duniya duk akwai ta daga yadda ake kabbara harama ina ne hadwa manki bai ina ne a ah, udunai duka gani har sallama ya ake yi cin za a ce assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda wasu suna yi sai abin ya ringa baka mamaki duk yadda ake ko da sallar nan a bidiyo ga shirin kowa yana gani amma ga wani irin mutum yana karkadawa sai ka ce karangare wai saka tonin kawai aka ce kai bangaren dama da bangaren hagu ita sallah ku sani ya uwa masu albarka bayan kalmar shahada addinin musulunci babu abin da ya kai sallah muhimmanci sallah a larabce tana nufin addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa tawad'u lahum kenan eh, inna salataka sakanun lahum saboda addu'arka ah, kwanciyar hankali ne a gare su da aka asali kafin zuwa addinin musulunci an ce sallah ana nufin me addu'a to sallah mahimmancin ta ya kai ta kasance rukuni na biyu a cikin addinin musulunci maza Allah ce buniyal islamu ala khamsa yace shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sai ce me da tsayi da sallah manzo Allah ya kira ta da amududdin ginshike ta addini ko yace as-salatu amududdin alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tib Allah ya sa a cikin abubuwan da nake so a cikin duniyar ku maza Allah baya san duniya amma da cikin abubuwan da Allah ya sa yake so a cikin duniya shine an-nisa yana son sa na aure wa tib kuma sannan yana son turare alayhi salatu wassalam ba mun kunya bane ka so ka na aure kai soyayya ma tsakanin miji da mata lada ne gagarumi an gane lada ne gagarumi kai kwalliya dan mata ka ta gani wannan babban lada ne da yarshin sabon manzo Allah Abdullahi bin Umar sai ya ci kwalliya kawai ya zauna a shi abu abdurrahman ya haka ya ce ai so yake ya gani ya burge ta saboda mai Allah ce wala hunna mithlu alladhi alaihin bil ma'ruf su ma suna da kwatankwacin abin da yake kansu wato haƙi ba akan mata kawai yake ba wani ya ɗauka kawai shi zai ita za ta ringa yin kwalliya na gani shi ba zai yi kwalliya wai wata raga da ake ba ƙauyen ƙauye uhm, matan ba ƙauyen ƙauye ba ta ganin kwalliyar mijinta shi kwalliyar ma zai akan bishiya yake a hanyar birni in ya dawo sai ya koma kan bishiyar nan ya ɗora kayansa da yake noma sanin ya shiga gari a haka haka su ma wasu matan da ta yi kulle ɗaya zai fara cewa umar ina za ki je ne saboda ba ta saba ba <laughs> to zuwa nan ba addini bane manzo Allah ce hubbiba ilayya min kuma an nisa uwa tib manzo mutum ne mai son turare saboda tsafta alayhi salatu wassalam yana son kamshi baya son wani shi saka ya ce ko ka ci tafarnuwa ko albasa kakka zo masallaci ma ko kamshi ake so da tsafta alayhi salatu wasalam kuma da man gaken hali gaken halitta gaken ado komai nasa kyau ne alayhi salatu wasalam sannan abu na gaba ya ce wa qurratu aini fi salat farin ciki na gaba ɗaya an sashi a cikin sallah farin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya an sashi a cikin sallah a wani hadisin da malamai da yawa sun ra'ifanta shi amma wasu da malamai kaɗan suna inganta shi ne mai manzala in abubuwa suka dame shi sai ce arihna rihna biha ya bilal e kira sallah mu huta shi yana samun hutunsa ne a cikin sallah shi sa mumi na gaske yana da zauki a sallah amma munafiki ina jin sallah kamar an tsora shi akan kaya ne ko akan garwashi wa idza qamu ila salati qamu kusala amma fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun me yusalli saboda mumi ne na gaske da haka sallah dai ita ce kadai ita ce kadai bautar da in dai mutum mukallafi ne shi har ya mutu tana kansa ko akwai inda sallah take sauka daga kan mutum in dai kallafi na shi yanzu ka dauka da mu kalmar shahada ai mutum ba zai zama musulmi sai yana da ita ko to ka dauki azumi za ya samu wanda bai taba yin azumi ba me yasa saboda yana da larura dazu dazu zuna wata baiwar Allah sai mun tambaya cewa kakarta tana da tabin hankali ya batun azumi suna ciyarwa na shi a kasu ciyar da komai ai ba batun ciyarwa ba iyawa ne ba za ta ba taɓin hankali ne da ita ko ba taɓin hankali ko misala ce rufi alƙalam an salata ko wanda za ka iya ganin dattijo ne tukub da sa da komai amma ba da iya yin azumi ba wa'al ladina yutiquna fidiyatun da'amu miskin akwai kuma wanda tun da ya musulunta shi yana da ƙwarsa ma ƙwarsa ba ya iya jurewa yunwa ko ijirwa zai zama zai zauna bai taɓa yin azumi ba kuma lafiya lau ya zo biyancin mu nan watakila inda aka lissafa mu a cikin mu bai bi kaso goma cikin ɗari ba wanda suka je suka yakin hajji kuma lafiya lau musulmin gaske ne kai cikakken musulmi lafiya lau ko hakan kan lissafa musulmi wanda suka taɓa yin zakka bai bi kaso goma ba cikin ɗari shi ma kuma lafiya lau suna na a cikin musuluncinsu amma sallah fa in dai mutum mukallafi ne shi babu yanda za a ce baya yin sallah in ga baya sallah kuma yana a matsayin musulmi na sosai to sai in ba mukallafi bane shi me ba mukallafi ba shekarunsa ba su kai ba me mukallaf me mukallaf ah? wanda shari'a ta hukar sai wani ya ce baligi ba baligi ba ko ba iya baligi ba bane albaligul aqil ko shi sa ba ce baligi kawai ba za ya samu sa baligi ne amma ba aqil ba ko kaga babu shari'a a kansa kuma za ya samu sa da hankalin amma ba ba ligi bane shi sa mukallabi shine albaligul aqilu matukar mutum yana cikin hankalin sallah ba ta sauka yana daga cikin kusuran da ake yi idan mutum ba shi lafiya a ganin asibiti ba iya matsa ko ina amma yana iya magana yana iya fahimta ana iya fahimtar sa to a wannan lokacin ma akwai sallah a kansa za a faɗa masa wannan lokacin sallah yayi ba zai iya alwala ba saboda yanayin da da yake fama da ita babu komai ba zai iya kallon gabas ba ba komai ba zai iya tsayawa ba ba komai ba zai iya zama ba komai ba zai iya daga hannu ya kabbar hana babu komai ko da a zuciyarsa ne ya harara cewa yana sallah saboda tana kansa bata faɗi yaushe za ta faɗi sai lokacin da hankalinsa ya bar kansa sallah kenan ta a rana ba wai a duk shekara ake yin ta sau ɗaya ba kamar yadda ake azumi ko ba kuma a rayuwa gaba ɗaya ake yin sau ɗaya ba kamar yadda ake aikin haji ba duk sati ake yin ta ba kawai a'a sallah akwai ta safe akwai ta rana akwai ta dare akwai ta sati akwai ta ko ba taron da babu sallah akwai ta shekara ba wacce babu ko eh kasan wani shi ganin sa ta ya mun lalle ma na ramadan shi ma na shekara ne a shi ma fadan kullum kullum ne ai Zan mai ne dai baka fiye kana ba zai shekara to sallah kenan shi yasa muhimmancin ta a duk sauran rukunai Allah yakan turo da mala'ika ya zo ya fada manzo ana sallallahu alaihi wasallam amma a sallah na masallaci mun karanta a cikin karatu na biyu rahama sai da manzan Allah ya je can ya wuce sidratul muntaha eh sannan Allah subhanahu wataala ya farlanta masa sallah kuma da aka tashi dan ka san mahimmancin sallah guda hamsin aka wajen tota ya kace ganin sallah hamsin da ka zama sallau kai ma sallah hamsin Allah ya wajabta tashin farko manzo Allah ya zo ya wuce annabi Musa annabi Musa ya ce koma kafin kai na ina da experience da banu Isra'il ba za su iya ba al'ummarka ni ma kasawa suka ko ma a rage aka ringa ragewa sai da aka mai da ta biyar manzo Allah ya ce annabi Musa ya ce ko ma manzo Allah ya ce kunya nake ji da nauyi Allah ya ce hunna khamsun wa hunna khamsun ma yabaddalu qawl ladai an zartar da ita a hakan hamsin aka wajabta da farko amma yanzu an basu biyar din kuma da ladan hamsin subhanahu wa ta'ala sannan guda biyar kuma da ladan guda hamsin suna nan haka ta zo manzo Allah sallallahu alaihi da kansa yake zama ya koyar da ita wato sallah dai ana faɗa falalarta da kimarta shi me sallah malamai suna cewa daga cikin ma'anar sallah shine me ai silatun bainal abdi war rabb kama wata alaka ce tsakanin kai da bawa Allah da bawansa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al na raba sallah tsakanin ni da bawana in kana so ka tattauna da Allah subhanahu wa ta'ala ka shiga cikin sallah إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي idan bawa ya ce alhamdulillah rabbi alamin Allah ya ce bawa na ya gode min haka zaka ringa faɗa Allah yana baka amsa subhanahu wa ta'ala sallah kenan wasjud waqtarib ko kana jira alama kana kusanta ƙasa ne amma a zahiri kana kusanta Allah subhanahu Wata ala ne sallah ce kadai taku zuwa masallaci duk taku ɗaya a rubuta maka lada duk taku ɗaya a yanke ma zunubi wata sallah falalarta ba za ta lissafu ba sannan sallah ta kasu kaso biyu akwai sallar farilla akwai sallar nafila ko sallar farilla ma ta kasu kaso kaso nawa kaso ɗaya abin yana kaso kaso ɗaya ne <laughs> muna kadir wannan wace hausa ne abu ya kasu kaso daya sallar farillan mata ka suka sau biyu akwai fardu kifaya akwai fardu ainin ko yanzu yanzu muka ishara kan sallar gawa ko aga fardu kifaya ce in wasu yi wasu ba sai sun yi ba akwai fardu ainin kamar sallar salatul khams da muke dusu. haka ita ma sallar nafila din salatu tatawwu shi ma haka suka sau biyu ko akwai ah, nafilatun muqayyada akwai nafilatun mutlaka ko nafila muqayyada suke take da wani kairi kamar arrawatib ko aga ana yin wata kafin azhar wata bayan la'asar bayan azhar wata kafin la'asar wata bayan magariba wata bayan isha wata kafin asuba aga tana da kaidi wata ana yin ta ne in an yi alwala wata ana yin ta ne in an shigo masallaci wata ana yin ta ne in an yi dawafi aka dai salloli daban-daban amma kuma mutlaka kawai eh kana da sha'awar ka zauna kai Allah bauta kamar ka shiga cikin itikafi bayan kai qur'ani kai da yawa sai ka kuma shiga sallah nan ma kai da yawa kai salatin annabi kai da yawa kai zikiri kai tasbihi kai da yawa kai tahlili ga ibadu nan kala kala kai tai sallah kenan da nau'o'in da dangoginta daban-daban as-salatu imaduddin malamai suka ce duk wanda ya bar sallah wanda ya bar sallah ya ce sallan ma ƙarya ne ba wajibi ba ce amma yana yi shi yana yin sallan amma ya ce ba wajibi ba ce ya kake gani kamar wani ɗan sudan ice ai sallar da kuke ta yanzu kuna wahalar da kanku ne amma ba wajibi ba ce a kanku dalili in ji malam ice daga ƙur'ani a ah, to kawo mu ji aran ma ce inna salata kanat kana fi'il madi ko ce inda salata kanat ala mu'minin kitaban maquta kanat a da ne yayi take wajibi amma yanzu ga wannan gogoro su a daskara take da irin wannan ayoyin da muke tare su baya tare su kenan wa qimu salata wa qimu salata da Allah ke ta faɗa duk san su ba wata kila ko ya zai da harma ya karanto me ta ce wa qimu salata wa atu zakka ko ka gani amma shi sai fasara da kanat to akwai irin wayannan yan toki buro akwai wani ma nan da na gani a wannan ramadan din wani ba misri amma yana zauna wata kasar turai kuma a can an bashi mafuti a wannan ramadan din fa yana cewa azumi ba wajibi bane akan talakawa eh azumi masu kuɗi kawo su ba su ringa yi amma talaka an sun yi ba laifi wannan fikimin nasu wasu talakawan za su ji daɗinsa ko kaga duk wannan wani wasu lokutan wasu mutanen suna so khalif tu'raf da ake faɗa idan yanzu ba da ban yayi wannan sabanin ba za a san shi ne lokaci ɗaya a duniya ai ba za a ji sa ba amma yanzu kai ma baka shiga ji sa ba wani haka yake kawai zai tsokano wata magana so yake da suna kawai to shi kuma suna ana yi ta hanya biyu akwai hanya mai kyau akwai mummuna hanya to shi wani irin sarfe kawai so yake sai yayi sunan ko ta yake halu ko ta yake haram to sai tashi ya ringa tsokano irin wannan matsalolin wato ko wanda bai je makaranta ba ya zo nan fikin ai zai masa gyara akai balantana wanda ya je makaranta almuhim duk dai wanda ya ce sallah ba wajibi ba ce duk da yawan ayoyin nan da yawan hadisan nan hadisai daban-daban mun ka guda ɗaya kawai ko inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarka sala inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imad as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad kafa buniya al-islamu ala khamsin ko innaka ta'ti qauman ahla kitabin فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوا لك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ko abin da manzala yake kira sayyidina mu'az a cikin hadisin ibn abbas cewa zaka je gurin ahlul kitabi ne a yaman in ka je abu na farko da zaka fara kiran su shine su shaida wanda ya cancanta da bauta sai Allah in sun amsa ka faɗa musu Allah ya wajabta musu sallah guda biyar a kowane dare da rana duk hadisai da yawa mutawatir lafzan to da wanda ya ce sallah ƙarya ce ko da yana yi to ya zama kafir. saboda ya karyata alkur'ani ya karyata tawatirin ayoyi da yau da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wanda ya ƙi yin sallah fa aka ce wani kai sallah yace shi ba zai sallah ba a ka kafirce wa sallah ne ce ban kafirce masa ba sallah wajibi ce Allah ce wa qimu salata wa atu zakat to kai mana ni gaskiya ba zan ba ko kuma yace zan yi amma wa yanzu ba to malamai sun yi sabani akan kafircinsa wanda ya yin sallah takasulan ba kufran ba ko saboda kasala kawai da tahawunan da kuma raina abu malamai sun yi sabani da ƙarshe ba su muke mashashin sabani ba manzo Allah ya amfani da kalmomi na kafirci kafirci a lafazan da yawa yadda wasu malamai suna cewa kufrun ne duna kufur abin da nake so ɗauki magana ibnu taymiya cewa wanda wanda yake yin sallah idan ya ƙi ne dan kafirci kaga kaidan addinin musulunci wanda ya bar addinin sa za ka kashe shi ne ko wanda ya rida to an za samu shugaba zai je masa hukunci in ya ƙi ne dan kafirci za a bashi kwana uku in ya dawo shi kenan bai dawo ba za a kashe shi haka wanda ya ƙi yin sallan ma dan kasala shi ma za a bashi kwana uku wanda kai sallah ya ƙi ana zuwa da shi kai sallah fa to shi ma idan ya ƙi har bayan kwana uku ko da ko ya ce bai kafirce wa sallar ba to shi ma za a kashe shi sai dai sabanin malaman wasu na ganin an kashe shi ne saboda kafirci dan yayi ridda ƙin sallah kuma suna ganin an shi ne saboda ya yi mummuna abu da ya yi kisa na barin sallah ibn taimiyya yake cewa ai ina ai ka aje sabani a gefe mutum ba zai yi da hankalinsa da komai ba a ce wai ka da sallah farilla ce kuma ka da Allah ne ya ce ayi ka ce ko ba za ka yi ba a ce wani ka yi ko a kashe ka yi ce shi gwanda aka kashe shi akan wannan wani da alama gaskiya ne ko zani ka ka ce ya kamata ka tashi kai ko balantana kisa akan abin da kai da wajibi ne kuma ta karbi da ranka ka kaga wannan karya ne kawai da aka nuna kashi a kan wannan ya mutu ne yana mai ridda almuhim da ya salla tana da matukar mahimmanci a wannan addinin ita ce boda da mararraba tsakanin musulmi da kafiri Allah ka samu dace Allah subhanahu wataala ce wa qimus salata ku tsaya sallah wa atuz zakata eh kuma ku ringa ba da zakka ita ma zakka ita ma abinda ake yi da zakka a larabce shine annama'u wal barakatu waz ziyaratu wa tuhru wan naqa'u annama'u habaka wal baraka da albarka wa tahara da tsarkaka wa ziyada da karuwa kalmar zakka ba eh tsarkakewa ce Allah ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake da ayyukan alkhairi ya ya rabauta Allah ce falatu zakku eh ka zauna kana tsarkake kanka kana cewa bismillah masha Allah ai wallahi ni a garin nan an gwani ba da Allah ya taimaka da irin mu bayana sai ku halaka ko wani malami Allah ya gafarta masa ya wa wa masa ku yanzu ba da Allah ya taimake ku ya ba ku irina ba sai ku mutu da jahilci wallahi Allah ya bi kansa ya rasu Allah ya gafarta masa shi aka tambaye shi aka ce malam ba Allah ce falata ta zaku an fasa kun ba ya to in ban faɗa musu falala hakan ba za su san muhimmancin abin ne ko wani ba Allah an ga yazo ta yadda sallah a gan shi ya iya sallah bismillah masha Allah sai wasu a gefe suke suke hira suka ce ka a bawan Allah nan ya iya sallah sai ko da ya idare ce kuma kun ga ma azumi nake yi ba <laughs> Allahul musta'an abin da ya kamata mu faɗa zakka lokaci ba zai ba mu dama ba Allah ya ce ku tsaye da sallah ku bayar da zakka ku yi wa Allah wa ati'ur rasul ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya la'allakum turhamun ta haka ne za ku samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan sa tambaya ce to ana sa ba ci lokaci ba wa alaikum salam hmm. me ya kun mutumin da shi ƙarin lokacin sallah sai ta nuna wani kuma sai ta rufe ko akwai akwai yan ɗanya ko ba ka ki in kana kan wai ka ga sallah wani shi duk duniya mu a kano mun kowa sallah ce a mun kowa rarraba lokacin sallah ne abin da saka ce ganin kano a fi kowa sallah rarraba lokacin sallah aka tun daga sha biyu da ɗan wani ba za ka an fara sallah har ƙarfe uku har hudu ana sallah wani wurin ma wajen biyar saboda azhar sai lokacin da wasu ke azhar din so sun fara la'asar a Kano State kenan ko wani amma in yi zo wuce kuna salati a ah, kowa yi koyan yan dan ya ce mu sai ta nuna wani kuma ya ce mu sai ta rube wani kuma ya ce a ah, yanzu kuke yi muta mai zai ta je mai ruguri su ta su tafiya kasa take yi kenan ko aikin alkhairi wal amalu salihu yarfa'u aikin alkhairi Allah daga shi yake shi wani tasowa shi tafi kama take yi wani wuta su tare mai ruguri <laughs> Allah ka samu dace da manza da Allah subhanahu ta'ala ya wajabta sallah ka shegarar ranar Isra'i sai Allah subhanahu ta'ala ya turo mala'ika Jibril da ya nuna manzo Allah lokutan sallah ya zo kwana biyu kwana na farko ya zo lokacin farkon shiga shine abinda malamin suke kira tari ko kwana biyu kuma ya zo karshen ta shine abinda malamai suke kira baruri ishe to tsakanin nan da nan duk inda kai sallah ta yi akwai sallolin da an tambayi maza Allah wani aiki ne ko wani falala daga farko sai ke cewa as-salatu ala waqtiha a wasu ruwayoyin as-salatu fi awwali waqtiha da aka ko salar da ayi ta farko farko lokacin ta yafi alkhairi saboda fastabiqul khairat da sauran dalilai akwai salar kuma da ake so a jinkirta ta kamar eh, idan shadda al-harru fa abridu bisala idan rana ta rana ni sosai to a ringa sanyaya wurin sallar azhar wasu dauka sallar azhar ana so a yi ta da wuri ne kore yaushe a ko lokacin da ake so a yi ta da wurin akwai lokacin kuma yake so a ringa dan sanyayawa da ita kamar sallar isha ita ma ba so ake ana shiga a yi ta ba manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha yana kyamatar ai bacci kafin sallar isha kuma baya son yaga an zauna ana hira masu zaman shan shayi masu zaman gurin mai shayi su ji manzo Allah baya san zaman hira bayan sallar isha to shi sa wani lokacin ya raba dare bai fito ba da ya fito sai ce innahu lawqatu halawla ana shuka ala ummati ice wannan lokacin kimanin kamar kace karfe 10 ko karfe 10 dan wani abu ya fito sallar isha ice wannan shi lokacin ta baraban kan takura al'umma ta ba ana so a jinkirta lokacin sallar isha Dan mai a samar da hira a wannan in dai mutum ya yi sallah a cikin lokacin ta to wannan ya samu ladan ya sauke nauyin sallah sai dai ladan yi da wuri ya rasa kuma ya danganta da sallar sallah ce na mun ce akwai ce ake so a jinkirta ko akwai kuma ce ake so a gaggauta da haka manzo ce man adraka minas subhi raka'atan qabla an taqulu ash-shams faqad adraka as-subh wanda ya samu raka ɗaya kafin rana ta to ya samu sallar asuba aga sallar asuba rana ta bullo lokacin ta ya wuce to sai kasance ka samu rabi da rabi raka ɗaya kafin ta bullo raka ɗaya bayan maza na ce ka samu sallar asuba sai dai kana daidai da wancan da suka samu tun farkon fitowa alfajir ai ba za ka hada ba ko haka wani man adraka min al-asr raka'atan qabla an taghruba shams fa qad adraka al-asr ina fata na amsa tambayar ka sai dai yin sallah a farkon lokacin ta yafi a wasu sallolin da muka lissafa ko sallolin kuma da ake so a dinga jinkirta kamar sallar isha yana da kyau ku ittifaqi an gogo cewa sallar isha za a dinga dan jinkirtawa in ba za a takurawa al'umma ba da aka tambayoyi ina ga sauran za mu daga su gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lalaka. kuskuren Allah ka yafe mana Allah subhanahu wataala ka shimfida albarka da alkhairi a cikin kasar mu je wani yamin tambaya gobe ka tuna mun arama akan wai mun yi magana alƙawarruka da aka dinga ya alƙawarin yan siyasa da muka zo wa'ada Allahu alladhina amanu minkum ya alƙawarin yan siyasa na mun da tambayar sa ne sai yanzu na tuno insha Allah gobe za mu amsa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh